na tambayi daraktan hukumar agajin gaggawa na yankin babban birnin tarayya alhaji abbas idris irin tsarin da za a bi wajen mai da waɗannan 'yan gudun hijira zuwa maiduguri akwai waɗanda su da kansu suka nuna suna sha'awar su koma gida suka rubuta da hannunsu to kuma muka muna ta bin hanyoyi dai da wanda za mu tabbatar mun mai da su cikin kwanciyar hankali da mun je maiduguri mun je mun duba inda za mu kai su sansanin da gwamnati ta keɓe mun yi magana da gwamnatin jihar borno da kuma su nema su ne suke jagoran wannan tsarin ma gaba daya saboda kwamiti aka kafa da wanda ta shafi dukkan sauran hukumomi da suke da hannu wurin wannan al'amarin. Kamar ba a san ransu bane ake son a da su wai. Eh shi yasa na ce maka ba dukkan su bane yanzu hankali ya karkata wurin waɗannan da suka fito da kansu suka ce suna buƙatar su koma jihar su. To su ne waɗanda suke zaune a wani sansani da ake ce ma sunshine uh, housing estate to su ma saboda shi uh, mai wannan sansanin yana so ya ɗauki ya karɓi uh, gidajensa saboda ya riga ya sai da su wa wasu dole ce hankali ya karkata nan mu tabbatar da shi ba a kuntata mishi ba su ma kuma ba a kwantata musu ba dukkan zama ya zama na mun mai da su can sansanin da aka tanada musu a can Borno. A nan Abuja akwai sansanonin 'yan gurin hijira da tarzomar Boko Haram tarba da gidajensu a Kuje, Waru, Wasa, Daidai, Eryawan da ma sauran wurare. To amma waɗannan da ake magana maganar maida su jihar su ta Borno su ne waɗanda ke zaune a rukunin gidajen Sunshine Housing Estate da ke nan Abuja. Kuma na je wannan unguwa inda na tattauna da mai magana da yawunsu da ya nemi a saka ya sunansa. Kuma an ce za mu tafi Maiduguri mu daman aka ce mu je mu gani in yayi sai mu shiga an bai yi ba kuma za su nema mana wani waje inda suka kai ma Maiduguri gaskiya ni ma yana ɗaya daga cikin garuruwan da muka tafi amma wajen gaskiya bai mana ba eh. me yasa bai muku ba wajen gaskiya ba daki ne na zama leda ne mutane suke kwana ciki shi yasa bai mana ba to amma su mahukunta a nan Abuja sun ce min da san ranku ne za a mai da kucin din ba wai an tursa muku bane a wallahi ba da san ranmu ba su suka ce mu tafi wai za a zo federal government zai gyara mana wannan wajajen mu kauyukan mu din shi yasa gwara muna kusa da Maiduguri shi yasa an baka ba ba da san ranmu bane ko da mai waje yana neman wajen shi wajen shi ba zai zama namu ba ba zai zama dole namu ba so shi yasa muna neman gwamnati sauka mana kama inda za mu zanna. Na kuma tambaye shi to tun farko ma yaya aka yi suka zauna waɗannan gidaje? A yadda muka zanna son sha mun zo ne lokacin garurukan mu sun samu matsala mun gudu mun zo ko mai alkawari da su cewa ba mu da inda za mu zanna suka ce mu zanna zuwa lokacin da za mu samu zaman lafiya haka muka samu zama muna zama a ciki sun zo kuma suka ce mu tashi kuma ba mu da inda za mu tafi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, nigeria.